daga nan Tehran sashen Hausa na murya Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana. da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, haƙiƙa an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa tsagutu hanyar shaiɗan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai. Waɗancan su ne ‘yan wuta, su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadaƙallahul Aliyu Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirinmu na rana daga karfe rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita 16 kHz 17,560 a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato 6 da rabi zuwa 7 da rabi agogon GMT da kuma Ghana, inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka, Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi. yayin da a birnin agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon sahara fm za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili da takwas ɗari tara da uku ɗari biyar da shida hamsin da hudu tamanin da shida sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. sauraro sauraro mu da haka radio hausa voh daga nan birnin tehran ya fara watsa shirinsa na rana kuma tayar amin ne zai kasance tare da ku a wannan zangon bayan wannan gabatar da muna dauke da labaran duniya da dumi su daga nan sai sauran shirye mu wanda suka hada da shirin nan na kokun sam biye da shi akwai mu koyar harshen farisanci sai kuma don matasa akwai mu ɗauki da shirin nan mu koma noma sai kuma muryoyi masu sauraro shirin mu na ƙarshe shine kiɗe-kiɗen iraniyawa amma a halin yanzu ga labaran duniya da dumi su. da farko ga kanunsu jagoran jinjin hali musulunci nan kasar iran ya bayyana cewa amurka tana kurakurai sosai wajen fahimtar kasar iran iran ta yi watsi da zargin shugaban ƙasar faransa wato macron sannan zarginsa ya ce bai da tushe sannan za ku ji cewa gwamnatin ƙasar iraki ta sake jaddada goyon bayanta ga rundunar sa kai ta hashdu shabi yanzu kuma ga cikakkun labaran jagoran jun hali musulunci na ƙasar iran imam said alil khamna'i ya bayyana cewa a cikin shekarun da suka gabata gwamnatin ƙasar amurka ta yi kurakurai masu yawa dangane da fahimtar ƙasar iran jagoran ya ƙara da cewa yana magana ne da wa'anda suke tsoron abin da 'yan siyasa na amurka suke faɗa dangane da ƙasar ta iran kamfanin dilancin labaran irna na ƙasar iran ya nakalto jagoran yana faɗar haka a yau laraba takwas ga watan ɗaya shekara ta 2025 a lokacin da yake ganawa da mutanen ƙum wanda suka zo wajensa don tunawa da yunkurin shekara ta 1353 na hijira shamsiya jagoran ya ƙara da cewa bayan kurakuran da suka yi a baya har yanzu amurka suna ci gaba da wa'annan kurakuran jagoran ya kara da cewa halin yanzu dai aikin gidajen rediyo da talabijin na ƙasa ne da kuma hukumomin watsa labarai da farfaganda su yayi labule wa mutane kan irin farfagandan da makiya suke yi dangane da ƙasar iran kan cewa karya ne su bayyana su kowa ya sani kamar yadda dai mutanen ƙum suka yi a shekara ta 1356 hijira shamsiya daga ƙarshe jagoran ya bayyana cewa gaskiya ne iran tana hulɗar jakadanci da ƙasashen turai amma ta ƙi wani abu da ƙasar amurka ya ce hakan ya faru ne saboda amurka ta yi asarori babba a ƙasar iran bayan juyin juhali musulunci a ƙasar a shekarar 1979 don haka ta fi sauran ƙasashen turai wato ƙiyayya da kuma wato kuntatawa ƙasar iran don haka idan mun dawo da ita kusa za mu ƙara cutuwa ne kakakin ma'aikatar harkokin wajen ƙasar iran ismail baka'i ya yi watsi da zargin ƙasar faransa kan cewa ita ce take son wargaza tsarin zamantakewa da kuma zaman lafiya a kudancin asiya tashar talabijin ta Paris TV a nan ta nakalto baka'i yana faɗar haka a nan Tehran ya kuma ƙara da cewa hamshe Isra'ila ce abin zargi don nata laifukan sun sa kotun ƙasa da ƙasa ta fidda sammacin kama shugabannin ƙasar amma ƙasar Iran ya kamata a yaba mata ne saboda ƙoƙarin da take yi na ganin zaman lafiya ta tabbata ko kuma ta dawo a ƙasashen yankin Asiya ta kudu. amma abin mamaki shugaban emmanuel macron na ƙasar faransa yana zargin ƙasar iran da haddasa rikici a gabas ta tsakiya a wani bangare na jawabinsa wato macron ya zargi ƙasar iran dangane da shirinta na makamashin nukiliya inda baka ya bayyana cewa shirin nukiliya ƙasar iran yana nan kan doka ya ce a cikin wannan halin hamshin kasar isra'ila tana kisan falasinawa. tana kuma faɗaɗa ƙasarta a yankin gabas ta tsakiya amma macron ya rufe idanunsa daga irin wato abubuwan da isra'ila take a gaza a wa'annan hali da ake ciki a duniya firaministan ƙasar iraki muhammad shia a sudani wanda ya gabatar da jawabi a wurin bikin zagayowar shahadar jagororin gwagwarmaya a ƙasar ya bayyana goyon bayan gwamnatin kasar a kan rundunar sa kai ta hashdu shabi an yi bikin zagayowar lokacin shahadar jagororin gwagwarmaya ne da suka hada da janar shahid kasim suleimani na rundunar kudus ta jumhuriyar musulunci ta iran da injiniya abu mahdi al-muhandis a birnin bagdaza na ƙasar iraki inda suka yi shahadar manyan 'yan siyasar ƙasar ta iraki ne dai suka halarci taron tare da gabatar da jawabai a kan rawar da shaidan suka taka wajen murkushe 'yan ta'adda ta daesh a ƙasar iraki firayim minista a sudani ya ce a da yaushe a lokacin rayuwarsa injiniya abu mahdi muhandis ya kasance mai bayar da goyon baya ga gwamnati kuma rundunar hajj shabi wani bangare ne na gwamnatin ƙasar iraki tana kuma tafiyar da ayyukanta ne a ƙarƙashinta kuma a yanzu an wato an wayi gari ta zama mai ƙarfi a siyasa da take yi a ƙasar iraki sudani ya kuma ƙara da cewa gwamnatin na tana son wato ƙarfafa rundunar sa kai ta hajj shabi da kare tabbatar da ita a matsayin wata cibiya ta tsaro daidai da sauran hukumomin tsaro a ƙasar domin ta taka rawa wajen samar da tsaro da haka ya kai wa wato gwamnatin ƙasar iraki ta tabbatar da cewa rundunar tana cikin rundunoni a cikin ƙasar wanda suke da muhimmanci shi kuwa shugaban rundunar sa kai ɗin wato na hajjus shabi fali fayyad ya bayyana cewa rundunar hajju shabi ta sami wato halarci ne daga wato kasantuwarta wani bangare na al'ummar ƙasar ta iraki domin tana kare al'ummar iraki ne a cikin iyakokin wannan ƙasar masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran Ƙungiyar Hamas wacce take fafatawa da hamjikisar Isra'ila a Gaza da kuma yankin yamma da kogin Jordan ta bayyana cewa hamjikisar Isra'ila tana shirin ƙara mamayar wasu ƙarin ƙasashen larabawa tare da ƙasar Falastinu da ta riƙa ta mamaye. Tashar talabijin ta Filistin bayanan Tehran ta nakalto Osama bin Hamdan wakilin ƙungiyar a ƙasar Lebanon yana faɗar haka a jiya talata ya kuma ƙara da cewa ya yi wannan maganar ne bayan ya ga wasu shafukan sadarwa na gwamnatin ƙasar isra'ila ɗauke da wasu hotuna wanda suka nuna taswiran ƙasashen larabawa daga ciki hada falastinu da jordan da lebanon da syria a matsayin ƙasashen wato ƙasar isra'ila hamdan ya ƙara da cewa wannan taswiran ya nuna cewa ƙasar isra'ila wata ƙasa ce 'yar mulkin mallaka wacce take son ta mamaye ƙarin ƙasashen larabawa tare da taimakon ƙasashen yamma daga ƙarshe dai ƙungiyar ta buƙaci ƙasashen larabawa musamman ƙungiyoyin wato ƙungiyar ƙasashen larabawa da kuma ƙungiyar ƙasashen musulmi ta oic su ɗauki matakan gaggawa don kawo ƙarshen burin hamdukar isra'ila na mamayan ƙarin wasu ƙasashen larabawa labarin ya kammala da cewa bezalel smotrich wato ministan cikin gida na amurka isra'ila ya fidda wannan taswiran ne bayan da amurka isra'ila ta bayyana kan cewa za ta kara jaddada ko kuma ta faɗaɗa hamshi ƙasar isra'ila a cikin ƙasashen larabawa masu sauraro ƙarshen labaran duniya kenan. To da yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda za mu fara da shirin nan na kokun san biye da shi akwai shirin mu koyi harshen farisanci sai kuma don matasa akwai shirin mu koma noma sai kuma shirin muryoyi masu sauraro shirin shirinmu na ƙarshe shine kiɗe-kiɗen iraniyawa da wannan kuma muke cewa a yi ne lafiya. Ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Yau Laraba, takwas ga watan Janairun shekara ta 2025 wanda ya daidai da bakwai ga watan Rajab na shekara ta 1446 Hijira kamariya. Masu saurare ko kun san cewa shekaru 383 da suka gabata a rana irin ta yau, wato takwas ga watan Janairu na shekara ta 1642 Galileo Galilei wani masanin ilimin taurari ɗan ƙasar Italiya ya rasu yana da shekara 78 a duniya. Galileo ya ɗauki shekaru goma sha tara na farko na rayuwarsa yana koyon ilimin adabi sannan kuma ya yi amfani da gilashin lens na Ibn Haisam wanda shi shine sa tun daga farko sannan ya samar da wani babban tabarau na hangen nesa inda ya hango sararin samaniya da kuma ya gane cewa wata tsari wanda ake tsara a cikin sararin samaniya wanda yake tafiya a bisa ɗabi'a ya tabbatar da cewa wata yana dunkule ne sannan kuma rana tana tsaye a wuri guda kuma duniya wato ƙasa tana zagaye rana ne wannan ilimin na abu rehanal ne wanda shine masani musulmi na farko na ilimin taurari musulmi da ya gano haka shine kuma aka gano bayan ɗaruruwan shekaru tare da tabbatar da shi amma hakan ya fusata malaman kiristoci na lokacinsa wanda kuma suka gurfanar da shi a gaban kotu tare da tilasta masa ya kare ta kansa masu saurare ko kun san cewa shekaru 93 da suka gabata a ranar irin ta yau wato 8 ga watan janairun shekara ta 1932 abdulaziz bin sa'ud ya zama sarkin kasar saudiya tare da taimakon turawan ingila kafin wannan lokaci dai ya kasance a cikin shugabannin kabilun larabawa a yankin najad a cikin karni na goma sha tara da kuma karni na ashirin miladiya ya yaƙi sojojin daular usmaniya waɗanda suke iko da yankin hijaz a wancan lokaci amma shekara ta da uku ya kwace wani sashe na yankin hijaz sannan kuma bayan faduwar daular usmaniya a ƙarshen yakin duniya na biyu turawan ingila sun taimaka masa ya yaƙi sharifu makka sannan kuma a wannan lokaci sharifu makka wanda aka fi sani da hussein bin ali alhashimi da ƙarshe ya ƙwace iko da yankin hijaz gaba ɗaya kuma korar sharif makka da haka kuma ya haɗa yankunan makka da madina bayan wata yarjejeniya da ya kulla da turawan ingila a garin jidda inda suka amince masa cewa ya zama shugaban yankin baki daya a shekara ta 1926 sannan kuma a rana irin ta yau a shekara ta 1932 turawan ingila suka amince da kafa masarautar ali sa'ud wadda suka nada abdulaziz ya zama sarki na wannan masarauta kuma suka sauya sunan kasar ta hijaz daga sunanta yadda take tun lokacin lokacin manzon allah sallallahu alaihi wa alihi zuwa sunan iyalan masarautar Sa'ud da kuma danginsu wato Saudiya. Ƙasar wadda Turawa suka kafa ta haɗa dukkanin yankunan Hijaz da kuma Najad da kuma sauran yankuna waɗanda suke gabashin jazirar Larabawa waɗanda Turawa suka taimaka ma Abdulaziz ya mamaye su. Bayan korar da suka yi wa dakaran dolar Usmaniya daga wannan lokaci ne kuma a shekara ta 1932 aka kafa a ƙasar Saudiya har inda take 'ya'yan Abdulaziz ne dai suke mulki da ƙasar. masu saurare ko kun san cewa shekaru takwas da suka gabata a rana irin ta yau ayatollah ali akbar hashimi rafsanjani ya rasu yana da shekaru 82 a duniya sakamakon bugun zuciya an san shi a matsayin ɗaya daga cikin jigajigan siyasar jamhuriyar musulunci ta iran an haifi ayatollah hashimi rafsanjani a ranar 24 ga watan agusta na shekara ta 1934 a ƙauyen rafsanjan a cikin dangi masu arziki a farkon shekarun 1940 ya tafi makarantar hausa wadda take birnin kom domin ya ci gaba da karatu sannan kuma ya shiga cikin masu yaƙi da gwamnatin pahlawiyawa tare da marigayi imam khomeini an san hashimi rafsanjani a lokuta daban-daban kafin nasarar jin juhalin musulunci a matsayin ɗaya daga cikin masu gwagwarmaya wanda hakan ya sa aka ɗaure shi a lokuta daban-daban saboda gwagwarmaya da ya yi da gwamnatin pahlawiyawa 'yan kama karya amma bai watsi da manufofinsa ba sannan kuma bai bar jagoranci na juyin juhalin musulunci da imam ne ke jagoranta ba bayan nasarar juyin juhalin aitullah hashimi Jani ya zama ministan harkokin cikin gida na riko sannan kuma ya zama shugaban majalisar shawarar musulunci na tsawon wa'adi da dama aitullah Hashimi Jani. ya kasance mataimakin babban kwamandan sojojin kasar iran na tsawon lokaci a zamanin yakin da aka kallafa wa kasar an zaɓe shi a matsayin shugaban jamhuriyar musulunci ta iran ta hanyar ƙuri'ar jama'a a shekara ta 1989 kuma an sake zaɓen shi a karo na biyu a shekara ta 1993 inda ya rike mukamin shugaban ɓangaren zartarwa har zuwa shekara ta 1997 a shekara ta 1997 bisa umarnin jagoran juyin juhalin musulunci Aitullah sayyid Ali Khamenei Aitullah Hashimi Rafsanjani ya zama shugaban majalisar fayyace maslahar tsarin musulunci, mukamin da yake rike da shi har zuwa ƙarshen rayuwarsa, sannan kuma ya kasance a kowane lokaci a matsayin mamba na majalisar ƙwararru masu zaben jagora. Ya kuma rike mukamin shugaban majalisar daga shekara ta 2007 zuwa 2011. Allah ya yi wa Aitullah Hashimi Rafsanjani rasuwa a yammacin ranar Lahadi 8 ga watan Janairu na shekara ta 2016 sakamakon ciwon zuciya. sannan kuma ana kallon rafsanjani a matsayin ɗaya daga cikin mutane waɗanda suka bayar da gagarumar gudunmawa wajen kafa tsarin jamhuriyar musulunci a ƙasar iran sannan kuma ya taka muhimmin rawa a lokacin gwagwarmaya da sarakunan pahlawiyawa waɗanda suka yi mulkin kama karya tare da miƙa ƙasar kacokaf ga turawan yammacin duniya آموزش زبان فارسی مکویی هرشن فارسنچی bismillahi Rahmanir Rahim jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku a cikin wannan shiri na mu koyi harshen Farasanci. idan jama'a masu saurayi ba su manta ba kowane lokaci mukan sanar da su cewa za su iya ziyartar shafinmu na intanet domin samun matanan da muke amfani da shi wajen wannan wato shiri na mu koyi harshen farisanci kuma muna watsa shirin ne a kowace rana ta talata da dala ubangiji a yau za mu shiga cikin darasi na goma sha tara inda za ku ji cewa a yau ɗan dai muhammad da hamid abokinsa sun tafi wani wurin sayar da littattafai da ke kusa da jami'ar tehran wadda take kusa da titin inkilab sannan kuma sun sayi wani littafi wanda yake dauke da waƙoƙi na wata ɗaya daga cikin mawaƙan iraniyawa wadda aka fi sani da malama farvin sami wadda ta rasu kimanin shekaru 60 da suka gabata kuma har yanzu ana yin amfani da waƙoƙinta wajen koyar da yara a makarantu na firamare a nan jamhuriyar musulunci ta iran to kafin a ji yadda ta kaya a wajen sayan wannan littafi na waƙoƙi da kuma irin tattaunawar da muhammad da abokinsa hamid suka yi sai an fara sauraron kalmomin da za a amfani da su a cikin tattaunawar kamar haka. تو علاقه داری کی کنا شعر واقع شعر فارسی وکر پرسنچی من دوست دارم نی اینسن چرا؟ میسه تو نمیخونی کی بک کرنتا تو میدونی کی کسنی فارسی هرشن فارسنچی سخت می وحله پروین اعتصامی پروین اعتصامی مواقع ایرانیاوه تو میشناسی کی کسنی اون کیه؟ اتا وچه چی؟ استاد مالمر جامعه ادبیات ادبی شاعر مواقعی کو مواقعی شعر وقع شعرش واقرتا کو واقرسا چطوره؟ یایا تکی ساده می سوکی زیبا می مردم متانی زبان مردم هرشن متانی نزدیک کوسا به نظرت اگننکا به نظرم اگنینا تو میفهمی کی کنا فهمتا من میفهمم نی اینا فهمتا چه خوب اد کیو پس کنن من میخرم نی زن سیا کتاب شعر لطاپین واقع من کمک میکنم نی زن تیمکا البته تبس To madalla banda aka je waɗannan kalmomi yanzu kuma sai mu shiga tattaunawar. A lokacin da Muhammad da Hamid suka isa wannan wuri da ake sayar da littafai, sai Hamid idansa ya faɗa akan wani littafi. Akan bangon littafin kuwa akwai hoton wata mata wadda ta ɗora wani ɗan kwali a kanta. Nan da nan sai ya nuna ma Muhammad wannan littafi sai yake ce masa. Muhammad, to be شعر farsi علاقه dori? بله من اشعار فارسی رو خیلی دوست دارم پس چرا شعر فارسی نمیخونی؟ میدونی فارسی من خوب نیست و شعر فارسی خیلی سخته تو پروین اعتصامی رو میشناسی؟ نه اون کیه؟ استاد ادبیات یا نه پروین اعتصامی شاعره شعرش چطوره؟ شعرهای پروین ساده و زیباست به زبان مردم نزدیکه به نظرت من هم شعر پروین رو میفهمم؟ آره شعر او ساده است چه خوب پس من دیوان اشعار پروین رو میخرم البته من هم به تو کمک میکنم تو مدله ینزو یعنی کما سی اسوراری ونن تاره ترده پسرته محمد تو به شعر فارسی علاقه داری؟ محمدو شن کی کنا وکر پرسن پرسنچی؟ بله من اشعار فارسی رو خیلی دوست دارم ای نی اصلا وکر پرسا و سوسی پس چرا شعر فارسی نمیخونی؟ نن میسن یا بک وکر پرسن پرسنچی میدونی فارسی من خوب نیست و شعر فارسی خیلی سخته. کسانی چه و؟ پرسنچی نه باید کیو. کما وکر پرسنچی تنادو حالا. تو پروین اعتصامی رو میشناسی؟ چون که کسان پروین اعتصامی؟ نه اون کیه؟ استاد ادبیات یا؟ آه آه. ایتوا چه چی؟ مالمر ادبی چه کو نه پروین اعتصامی شاعره اه پروین اعتصامی مایک چی شعرش چطوره واقعا یایا تکی شعرهای پروین ساده و زیباست به زبان مردم نزدیکه واقعا تا Suna da sauƙi kuma suna da kyau sosai, sannan kuma sun yi kusa da yaren da mutane ke magana da shi. Be Nazareti man hamshere farbin rumi, fahimmar? A ganinka ne zan fahimci waƙar farbin? Hore, shi yare ush soda. Eh. Waƙar ta tana da sauƙi. Chekub, a da kyau. پس من دیوان اشعار پروین رو میخرم. تو کنن نیزن سیی لطپ اون البته من هم به تو کمک میکنم. تبس نیکوما زن تیمکه. To madalla yanzu kuma sai a ƙara sauraron wannan tattaunawa da aka ji. Muhammadu da Hamid sun shiga cikin wannan ɗaki dai na sayar da littattafai. Sannan kuma sun buƙaci su diba ɗaya daga cikin littafin da ake saidawa na waƙoƙi shine littafin waƙoƙi na wannan malama Parvin Etisame. Ko shaka babu da Muhammad da Ramin sun so sayan wannan littafi matuƙa domin kuwa shi ne littafin da aka fi amfani da shi wajen koyar da yara wanda kuma muhammad kamar yadda aka sani yana da matuƙar son koyon farisanci da sanin kalmomin da ake amfani da su a jami'o'i da kuma kalmomi na tattaunawa a tsakanin mutane to jama'a masu saurare a nan maka kawo ƙarshen shirinmu na yau kuma ƙarshen darasi na goma sha tara sai idan allah kima a mako na gaba za a ji mu ɗauke da wani sabon shiri kafin lokacin muna ƙatantar da masu saurare cewa za a iya sauraron mu a ranar talata ta kowane mako kuma za a iya samun wannan matani namu a shafin mu na intanet amma kafin wannan lokaci a madadin waɗanda suka haɗa shirin a fefe musamman muhammad dahajipur ne abdullahi saluki muku alheri a tabe mu a mako na gaba. thank you matasa. Bismillahir Rahmanir Rahim. Barkamu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri masu saurare. To idan dai ba a manta ba a shirin da muka gabatar muku na ƙarshe, mun buɗe magana ne a kan tanadi da shirin da ya kamata a ce samari da matasa sun yi domin fuskantar rayuwar da ke gabansu. To za mu ci gaba daga inda muka tsaya da fatan za a biyo mu sannu a hankali domin a ji yadda shirin zai kaya. We once had a teacher, the teacher of teachers. He changed the world for the better and made us better creatures. Oh Allah, we've shamed ourselves, we've strayed from and more. Daya daga cikin wato ƙalubale da ko matsalolin da suke fuskantar al'ummar musulmi musamman dai samari da matasa shine rashin bambance tsakanin tabbatattun hukunce-hukunce na addinin musulunci waɗanda sauyawar zamani ba ta sa su sauya ɗaya gefen da kuma sharuɗan da suke share fagen aiwatar da waɗannan hukunce-hukuncen sannan kuma a wani gefen da hukunce-hukuncen da suke iya sauyawa bisa wato ishtihadi na malamai dangane da fahimtar wannan kalubalen ne mai sarƙaƙiya ya sa muka tuntuɓi wato malam hafiz muhammad domin yi mana bayani ga kuma abin da yake cewa batun cewa musulunci dole ne ya zamanta a da yaushe wannan ya faru ne sakamakon a mahanga ta cewa da kuma mahangan malamai da yawa manya da suka rubuce-rubuce cewa lallai wannan wato wani gurguwa fahimta ce game da musulunci domin musulunci yana da marhaloli da darajoji tsari ne da barnamij mai gajeren zango da mai dogon zango sannan kuma marhala ta farko shine asasin sa. kuma wannan masunan shi musulunci marhala ta biyu a sasin ginin ya zamanto ya shiga al'umma marhala ta uku ya haifar da al'umma mai cikakken tsari wacce take da cikakken wato tsari na siyasa da zamantakewa al'umma da tattalin arziki da komai idan mutum ya ce dole sai ya ko shugaba da ɗari bisa ɗari to zai fuskanci abin da ake cewa maudu'ai da yanayi wanda ba zai iya ba shi wannan dama ba misali yanzu kuma ya san yadda duniyar musulunci take idan mutum ya zo ya ce zai kafa musulunci misali ta fuskacin gwamnatoci a kowace ƙasa da musulmi suke to ya tunkara abin da yake mafi kololuwan musulunci da ake bukata wanda kuma zai mishi wahala amma idan mutum ya ce yanzu shi zai fara sanar da musulmi tukun tun farko mu yi aƙidar su sahihiya menene sahihin tunani menene gurbataccen tunani wanda za su nisanta da kuma ƙoƙarin ɗaukar hanya domin ganin an sanya wannan tunani na musulunci ya shiga kwakwalen mutane haɗa da abin da ya haɗa na hidima ga mutane da kawan musu da talauci da wayar da kansu su san zamaninsu to wannan sai zamanto mataki na farko kenan idan wannan ya faru sai musulunci kuma ya zamanto jiki na mutane to da karshe kuma da kansu su da kansu za su yi tunani yanzu misali muna so a ce ga wata kasa misali kamar amerika a ce tana musulunci a matakin farko shine dole misali da su wannan al'ummar musulunci sai su karɓi musulunci su gan a matsayin mafita idan a ce yau fasin sun zama musulmi da kansu su ne suke su kuma sun fahimci musulunci kuma sun san shine mafita automatically wato kai tsaye su da kansu za su zaɓi cewa musulunci ya zo amma duniya ba ta da fahimtar musulunci muna iya ganin misalai da yawa ƙasashe da yawa wanda yake musulmi ne amma sai su zo su ce za su kafa gwamnatin musulunci amma sai kuma su zo da bargobe musulunci sai su yi musuluncin da zai zamanto ma al'umma tana kyamar sani al'umma musulmi ta zama tana kyamar saboda me fahimtar su sai suka ɗauka ita ce musulunci so da haka musulunci marahil marhaloli ne da darajoji kuma lokacin manzo babban misali ne wanda shi ne ma ya zo da addini da tun farko ya zo maka sai ce yana son ya kafa gwamnatin musulunci to zai zama abin dariya ne amma sai zama a lokacin abin da ake bukata kowa ya tsira shi ne ya ce la ilaha illallah kawai shikenan ya dade kalmar shahada daga baya sai aka zo aka zo da sallah aka zo da abin nan azumi daga baya aka zo da abin da ya zo zakka daga baya sannan kuma har ila abin da ya kamata mai la'akari da shi shine lokacin da ya zamanto ya kai darajar ƙarshe ta kafa gwamnati a marhala ta tsakiya su al'umma da kansu na madina su suka nemi ya zo ya zama shugaba wato ba don wannan marhala ta haƙƙaƙa ba al'ummar madina lokacin da ya jira <clears throat> da ba ta yarda da kasancewar shi jagora a matsayin hukuma ba to da zai ci gaba da kira da assasa asasin musulunci da bayanin hakikanin musulunci ko da ko bai samu kai ga kafa hukuma ba kamar yadda yawanci za mu ga annaba da yawa ba samu kafa hukuma ba kuma musulunci suka yi ba yana nufin ba musulunci suka yi ba da manzon rahama bai kafa hukuma musulunci so da haka kowane yanayi yana ba da shi yasa a magana farko muka ce mutum ya san zamanin shi ya san me bukatar zamanin shi me hukuncin zamanin shi sai ɗora wannan dokoki akan inda yake rayuwa domin ya musulunci daidai abin da yake shine abin da zai karɓo a cikin wannan al'umma kuma a fahimta ta yadda wata al'umma za ta iya zuwa da wani ƙari bayan wannan ƙarin ya samu bayan wannan marhalar ta nuna sai ta ɗora a kai to wannan rashin fahimta ya jawo hargitsi za mu ga kullum akwai kasashe babban misali za mu iya ganin irin somali irin su afghanistan irin su pakistan da aka samu wasu mutane suke ganin suna son su yi musulunci a daidai lokacin da mutane suke cikin bakin talauci da bakin jahilci da tsananin nisanta da kyawun akhlaq da ma rashin sanin me ma musuluncin kanshi to sai a zo ce za a dabbaka shari'a za a kawo musulunci to wannan kuma sai ya jawo yaki saboda al'ummar da bata fahimci me musulunci ba bata san me musulunci ba bata san me amfani tsarinsa ta san daɗin tsarinsa ba sai kai ka zo ka ɗora sannan kuma har ina yau ba a ɗora musulunci ta karfin tsaye kan al'umma sai da zabinta ba a ce mata dole ku musulunta ba haka mu kashe kula ba a ce mata kuma dole mu tsarin musulunci in ba haka ba sai al'ummar da kanta ta yarda da cewa tsari zai hau kanta sai zamanto ya hau kanta so da haka tafsirai daban-daban dangane da musulunci akwai kurakurai da yawa ciki a wannan zamani musulunci marhaloli ne kashi goma su sunan musulunci sa musulunci kashi hamsin sunansa musulunci kashi tamanin sunansa musulunci kashi ɗari sunansa musulunci sai dai kowace marhala da akwai iyakacin wanda za a yi kuma sunan shi musulunci idan aka wannan an yi musulunci idan aka samu daman yin marhala ta gaba bayan marhala ta farko ta kan kama an santa an fahimce ta to marhala ta biyu da kanta za ta zo marhala ta uku da kanta za ta zo wannan shi ne abin da ya kamata a ce duniyar musulmi musamman ma marubuta sun masana sun wayar da kan ita kanta ruwan musulmi balantana wanda ba musulmi wanda shi bai ma san mai musuluncin ba <clears throat> wanda wani Allah wani ma yana ganin wasu masu fahimta wanda yake za su je su sabon a wani wuri su kashe musulmi su kashe ma wanda ba musulmi sai ce wannan ne musulunci to su wani musulmi ne bisa kuskuren fahimta da suka yi musulunci shi kuma sun isar da wani mummunan sako ga musulmi da wanda ba musulmi ba game da musulunci mummunan sako. To shi kuwa Malam Bello Abba ya yi mana bayani ne akan waɗanda yake ganin cewa su ne suke da laifi wajen wato rasa fito da cikakken tsari na tarbiyya wanda ya dace da zamani ta yadda samari da matasa za su iya shiga a dama da su a cikin rayuwa ba tare da jin tawaya ba. Eto eh gaskiya laifin eh, na bangarori da yawa ne na farko akwai eh, laifin su kansu eh, iyaye ko kuma a ce na farko na matasan rashin himma ko da ke wannan kuma yana da nasaba da tarbiyyar da aka tasar da su a kai saboda haka akwai laifin iyaye akwai laifin gwamnati da ta yi kara zube saboda akwai gwamnatocin da zaka ga bayan an sa doka misali ta kai 'ya'yan makaranta to kuma dokar dole ne duk wanda bai je ba da yi ba za a hukunta shi kenan kaga hukuma dole sai ta sa eh, ido kuma ta ba da himma kuma ta nuna cewa da gaske take ta hanyoyi biyu na farko ta samar da kuɗaɗe waɗanda za a bunƙasa eh, harkar ilimi da tattalin arziki sannan na biyu ya zanto a sa dokoki waɗanda dole su tursasa mutane su rungumi ci gaba da misali abin da ya shafi kai zuwa asibiti ma har yanzu eh, hausawa da za ga mu a gida ake haihuwa wanda kuma hatsarori in ka je asibiti zaka tara sai kes ya lalace mutum mata ta sha wahala ta fita daga hayyacinta sannan za a kwaso a kawo asibiti wannan har a birane za ga har yanzu wai ana haihuwa a gida to kaga idan gwamnati ta sa doka cewa duk wanda ya haihu a gida ko kuma duk wanda bai tura 'ya'yansa makaranta ba to lallai gwamnati za ta hukunta shi kamar yadda wasu kasashe suka yi sannan na biyu iyaye kuma ya kamata su san cewa su ma lokaci ya canja saboda haka dole ne su ba 'ya'yansu ya kamata su ba 'ya'yansu tarbiyya ta gari ta misali sa su hanyar makaranta da wuri sannan su kansu iyayen ya zanto sun koyar bisa misali ma'ana ya zanto su ma kansu iyayen suna rayuwa wadda take mai tsari wadda ta yi daidai da ci gaban duniya to kaga a nan ya'ya za su gani sai su ma su kwafa sannan kuma ga gwamnati idan sun an kai su makarantar lallai an samar da kayan aiki da malamai. To ma saurare wannan shine karshen shirinmu na yau wanda kuma da shine muka rufe wannan jigon da muke magana a kansa. Da fatan za a kasance tare da mu a lokaci na gaba domin ji mu ɗauke da wani jigon na daban wanda ya shafi rayuwar samari da matasa. A nan nake cewa ku huta lafiya sai wani jikon. Allah the Almighty. Allahu Allah. Protect me and guide me. Allahu Allah. Oh, to your love and mercy. Allahu Allah. Yeah, Allah, don't deprive me. Allahu Allah. From beholding your beauty. mu koma noma. Ma sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowar ta shirin mu koma noma shiri ne wanda muka saba kawo muku batutu a cikin shafi noma da kiwo. To a yau shirin namu zai mayar da hankali ne a kan shirin gwamnatin ƙasar Zimbabwe na biyan diyar kuɗaɗe ga fararen fata na kasar da kuma 'yan kasashen waje da aka kwace gonaki shekaru ashirin da suka gabata aka baiwa baƙaƙen fata za mu ji abin da ya sa gwamnatin ta yi wato juyawa da baya akan wannan batu da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. to za mu faro shirin ne dai daga ƙasa ko kuma mu ce tsibirin nan na kefu bade wanda ke son zama kyakkyawan abin misali ga nahiyar afirka ta fuska wasu shirye-shirye suka fito da su akan harkar noma shekaru hudu bayan gagarumin farin da ƙasar ta kefu bade ta fuskanta a halin yanzu ta samu gagarumin sauyi a cikin fagen noma daga cikin matakan da gwamnatin ƙasar ta ɗauka da akwai ƙoƙarin ƙarfafa manoma ta hanyar samun musu da ruwan noma isasshe za kuwa a yi amfani da ruwan teku ne bayan an tace shi tadda zai dace da buƙatar manoma da kuma buƙatar ita kanta shukar da za a yi abin da ƙasa ta kafa dabe take sanyi shine zama abin misali da koyi ga ƙasashen nahiyar afirka baki ɗaya za kuwa ta yi aiki ne tare da hukumar nan ta abinci ta duniya wato fawo domin cimma wannan manufa shugabar hukumar abinci ta duniya mai kula da yammacin afirka biniya stephen ita ce ta bayyana wannan matakin a yin taron da suka yi karo na goma sha shida wani batu mai muhimmanci da ake son cimmawa a wannan ƙasa shine tsarin da ake kira da bayar da kariya ga al'umma abin da hakan yake nufi shine hanyoyin da za a rage talauci ta hanyar bunƙasa cinikayya da kasuwanci da kuma kyautata kiwon lafiya na sauran al'ummar ƙasar a cikin yammacin afirka aiki da wannan tsarin yana da ƙaranci. bai wuce kaso goma sha uku cikin ɗari na mutanen wannan yanki ne suke cin moriyarsa ba amma a yanzu ƙasar kafa dabe ta yi fice kuma tana son ganin cewa ta zama abin koyi ga sauran nahiyar ta afirka to daga wannan tsibiri na kafa dabe za mu nufi ƙasar zimbabwe inda gwamnatin ƙasar za ta biya diya ga fararen fata da aka wa gonaki shekaru ashirin a baya wato a lokacin shugabancin marigayi mugabe gwamnatin kasar ta zimbabwe ita ce ta sanar da cewa za ta biya diya ga fararen hula na cikin gida da kuma wasu 'yan waje da aka karba gonakinsu shekaru ashirin da suka gabata a lokacin gwamnatin robert mugabe domin a yi gyara akan wato barnar da 'yan mulkin mallaka suka yi a baya waɗanda su ne suka kwace ƙasa da gonaki suka baiwa fararen fata ƙasar da suke tsiraru ko kuma waɗanda suka zo da su daga wasu sassa na nahiyar turai a wajen shekara ta dubu biyu ne dai tsohon shugaban ƙasar ta zimbabwe robert mugabe ya fito da wannan siyasa ta kwace gonakin fararen hula ya baiwa baƙaƙen fata a wani shiri na sake rabon ƙasa kamar yadda aka kira shi a wancan lokacin mugabe ya ce matakin da ya ɗauka manufarsa shine gyara barnar da 'yan mulkin mallaka suka yi a baya shakka babu 'yan mulkin mallakar sun yi barna sosai ba a cikin ƙasar zimbabwe kaɗai ba hada a cikin ƙasashen da suke wannan yankin na kudancin afirka kama daga ita kanta afirka ta kudu din da wasu kasashe to ministan kudi na kasar ta zimbabwe ne dai mithuli nkube shi ne sanar da cewa gwamnatinsu ta riga ta amince da biya diya na gonaki da 441 na fararen fata da kuɗin da za a ba su zai kai dala amurka 351 da ɗigo biyar waɗannan fararen fata 'yan cikin ƙasar zimbabwe ne sai kuma 'yan ƙasashen waje da su kuma za a biya manoma cas inda hudu kudaden da za su kai dala miliyan 196.6 masu gonakin na waje dai sun fito ne daga ƙasashe irin su denmark jamus netherlands switzerland da kuma wasu ƙasashe. na gabashin nahiyar turai a wancan lokacin gwamnatin zimbabwe ta yi amfani da tsofaffin sojoji da suka yakin samun yanci wajen tilasta masu gonakin ficewa daga cikin gonakin nasu wasu sun mutu a yayin da ake kokowa da su wajen ganin cewa an fitar da su daga cikin waɗannan gidajen gonan da nan ne wajen rayuwarsu yayin da wasu kuma sun jikkata a yayin da ake fitar da su ɗin daga ƙarfi daga cikin gonaki sakamakon kwace gonakin da gwamnatin ta yi daga fararen fata manoma shine koma bayan da aka samu na kasuwanci a cikin kasar da kuma zuwa kasashen waje gabanin wancan abu ana kiran zimbabwe a matsayin ƙasa wace ta yi kama da kwando na abinci domin abincin da take samarwa ya ishi al'ummar ƙasar sannan kuma har ana fitar da shi cikin ƙasashen makwabta da ma ƙasashen turai gaskiya mai ɗaci ita ce duk da cewa yunkurin da gwamnatin mugabe ta yi a wancan lokacin manufarsa ita ce yin gyara da kuskuren tarihi da 'yan mulkin mallaka suka tafka inda ta mai da 'yan ƙasa suka zama wato matalauta a kan ƙasarsu saboda an ƙwace gonakin da za su yi noma inda mafi yawancin suka zama ma'aikata ne a cikin gonakin da aka baiwa fararen hula sai da kuma bayan gushewar shekaru kaɗan da aka kwace gonakin daga fararen fata aka baiwa baƙaƙe waɗanda aka baiwa gonakin sun kasa noma su kamar yadda waɗanda suka gabace su suke yi don haka aka samu koma baya matuƙa wajen noman abinci a cikin wannan ƙasa baya ga haka ƙasar wacce kamar da muka faɗa a baya ta daga cikin wato masu samar da abinci a nahiyar afirka an waye gari ta zama taimako take nema wato ana ba ta taimako ne na kayan abinci maimakon a ce ita ce take sayarwa ta samu kuɗin za ta sarrafa su a cikin kasafin kuɗinta da gaske ne cewa tun asali 'yan mulkin mallaka ne suka karɓa gonakin daga baƙaƙen fata suka baiwa farare sai dai matakin na wancan lokacin bai yi abin da ya kamata ba domin gyara kuskuren baya wato matakin da gwamnatin prophet mugabe ta dauka maimakon ya gyara sai zamanto an samu kuskure a cikinsa ta yadda manufar da ake so a cimma wato baƙaƙen fata su zama su ne masu samar da abinci hakan ba ta yi ba abubuwan da suka biyo baya kuma wato suna da matuƙar hatsari da ko matsala ga tattalin arzikin ƙasar ta zimbabwe inda kudaden ƙasar suka baje a ƙasawar wasu ta fuskar su daraja ta yadda ya zamanto maimakon kudade kaɗan da ake amfani da su wajen sayan kayayyakin masarufi sai zama da su ta zube ana maganar a zimbabwe ana buga takardar kuɗi guda ɗaya ta dala miliyan ko kuma har dala biliyan ma da akwai a halin da ake ciki yanzu fari ya addabi wannan ƙasa ba kuma ita kaɗai ba har yankin kudancin afirka da hakan ya ƙara haddasa matsalar rashin abinci to tun a watannin farko na shekara ta 2024 da za ta ƙare ya kamata a biya diyar ga masu gonaki sai dai har yanzu ƙasar tana kan tattaunawa da masu bayar da bashi da suka hada da bankin raya afirka kuma a shekara ta 2022 aka fara wannan tuntubar juna ɗin tsakanin bankin na afirka da kuma gwamnatin ƙasar ta zimbabwe amma yanzu ba a ƙara dogon turanci ba tun a shekara ta 2020 da gwamnatin shugaba emerson nangwagwa ta cimma yarjejeniya da manoma fararen fata akan cewa ta amince za ta biya su diya. emerson dai ya karɓi mulki ne daga mugabe a wani sauyin mulki da aka yi cikin ruwan sanyi ba tare da an yi wato kisan kai ba ko zubar da jini wanda kuma ya samu goyon bayan al'ummar ƙasa bisa la'akari da cewa mugabe ya tsufa tsufan da ba zai iya tafiyar da harkokin mulki ba dukkanin ƙasar wato ta noma kenan da karɓa daga fararen hula yanzu mallakin gwamnati ne duk wanda yake son ya yi noma a cikin wannan kasar zai rubuta gwamnati ne bukatarsa ta hakan sannan a bashi lasisin yin hakan bisa jejeniya tsawon lokaci ko gajeren lokaci tsakanin sa da mahukuntan wannan ƙasa fatan cewa wannan matakin da gwamnatin ta zimbabwe ta ɗauka idan manto ya sake dawo da martaba wannan ƙasa ta fuskar noma da mayar da ita kwandon afirka na abinci kamar yadda aka santa a baya to ma sauraro za mu da sa'aya a nan saboda lokacin shirin namu kwararre ne da fatan an ji daɗin abubuwan da aka saurara kafin mu karkare mana gayyata ku zuwa shafinmu na intanet www.hausatv.com mu kasance cikin koshin lafiya. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. To jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na muryoyin ku masu saurare kamar da muka riga muka labarta muku bayan da aka kore su da kasashen Mali Burkina Faso da kuma Niger a tsakanin shekarar 2022 zuwa 2023 sannan aka neme su fice daga Senegal da Chadi kasar Ivory ma na shirin rage dakarun Faransar a kasar da wannan shine maudu'in namu a yau a cikin shirin wanda ni Hassan Barka zan jagoranta malami na farko sai ka fara da bayyana mana sunanka Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu gidan rediyon jamhuriyar musulunci ta Iran. A hakikanin gaskiya wannan mawuyi da kuka kawo a yau to mun ji daɗi kuma na muku murna da farin ciki kuma da godiya ɗari bisa ɗari. To a hakikanin gaskiya kurar ainihin sojojin ƙasashen waje a ƙasashen Nijar da sauran makwatanta abu ne lallai wanda ya dace kuma duk wata ƙasa ta Afirka matakin da ya kamata ta ɗauka kenan ya kasance an zaman zamanto tsintsiya maɗaurin ki ɗaya domin tunkara waɗannan azzaluman domin wallahi sun matallahi da tattalin arzikinmu da lafiyarmu da zaman lafiyarmu wallahi wa'annan kasashen su ne umar aba'isin duk wani tashin hankali a kasashenmu na afirka ko a ina inda dai kasa ta afirka wallahi su ne sila kuma su ne ke a kai to ya kamata a ce su shugabanninmu na afirka sun zamanto tsintsiya matsaurin ki ɗaya amma sai sun fidda tsoro a tsakaninsu sun tabbatar da lallai babu tsoron waɗannan amma in suka zama yan amshin shatan waɗannan ƙasashen wallahi ba za mu taɓa samun ci gaban arziki a ƙasashenmu ba kuma za mu taɓa samun zaman lafiya a ƙasashenmu ba abin da ya kamaci ainihin su shugabanninmu na afirka kenan muna fatan mu nan najeriya allah ya kawo mana lokacin da za mu samu wanda zai tsare zai tsare karagar mulki ya koran mana waɗannan azaliman barayi masu yi mana sata Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh sashen Hausa na murya Iran farko da haka. Dangance da wannan maudu'i da kun ka bada ni a ra'ayina zan ce eh, lallai an kore su daga wannan kasashen amma gaskiya eh, lamari na ivory coast ba ɗaya bane da lamari na abin da shahe wannan kasashe na is da kuma chadi da kuma senegal saboda abin da suka furta su magabatan ivory coast da sun ka furta cewa sake tsari ne za su a'a ba wai kuras za su ba sake tsari ne za su yi na sojan haran shi da kenan kenan ya kamata mutane su gane sarai da cewa sake tsari da korasu ko fice su daga Ivory Coast ba ɗaya bane da kalmomin ba ɗaya bane ba ina abin da muke fata abin da za a duba a wannan cewa kawai wani wasan yara ne wasan yara ne na watara da yake so zuwa ga kasashen IIS abinda muke da fata Allah da ya ƙara tun asirin su Allah ya dora mu bisa kansu duka azzalumai da na Yahudawa da wanda suke tare da su ma mutanen mu bakake Allah ya tuna asirin su mai magana Ali Bankula sakatare na babban kungiya ta masu kira da saurare ta ƙasar Niger rashin camarada. Sashen Hausa gidan radiyon jamhuriyar Musulunci Tehran mai magana samun suke dan mutan limanci birnin hulun To, Asan Barka, wannan abun kusan hanyar zini ne tatsini ya ce. Ai ba ya sojojin ƙasa horon shi ba ko na Amerika ko na Rasha daga cikin ƙasar Afirka ke zama lahiyar mu. A'a, mu hidda kanunmu daga saba ma Allah mu al'umma ƙasashen. To, in muka yi haka kenan sai taimakon Allah ya shigo cikin ta sojojin Amerika da horon shi cikin ƙasashen mu sai zama mai amfani zuwa ga al'ummar mu. kuma in ya zama a wurin sun eh, zozojin horarinsa sun yi tara cikin kasashen mu kuma mu ba mu tara daga cikin sa'a mu Allah ba hayo ba aiko ce ba kenan matan da muke dai yan uwa gaba daya na kasashen nan da muke ta kukuwa da horon shi da horon to muke kukuwa da zanuban mu na tsakaninmu da Allah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh dubin gaisuwa da hawata alheri Hassan a gaishe ka daga farko dai kuna tare da Umaru Musa daga Nyame eh lalle korar sojin Amerika da Faransa ba shine ba mai da al'amarin wajen Allah mu mai da al'amarin wajen Allah idan muka koma ga Allah muka hidda komi daga cikin rayuwar mu, mu hidda wani bambamci dan uwa ba ya son dan uwa komi baka fatan komi sai kaga dan uwarka yayi kumya mu kiyaye saba ma Allah mu bi dokokin da Allah ce a yi to wallahi idan muka yi waɗanga insha Allah insha Allah za mu gama da duniya lahiya amma wallahi idan muna saba ma Allah to Allah zai sabko mana da bala'in da bamu taba sani irin shi ba ma amma wallahi idan muka tsaya kai da fata mun kai tsaye wuri guda muka kiyaye mayya mayyan zunubai shi da adam tara na bai cika goma ba amma dai mu kiyaye mai yanzu dubbai wallahi idan muka kiyaye shi komi namu yana taya cikin ruwan sanyi kuna tare da umaru musa daga nyame a huta lahiya tokar da a shafa cewa ana tare ne da shirin muryoyin ku masu saurare daga nan sashen hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta iran malami na gaba sai ka sha mu assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu wannan gidan rediyo mai albarka na sashen hausa na pox radio iran mai magana aminu ne daga nan maradi jamhuriyar nijar to lallai dai mu wannan ficewa ta sojojin nan na kasashen turawa ba ma faransa ta kadai ba mu dai alheri ne a gare mu mu dai yanzu duniya ta gani nijar ga yanan da izinin allah allah yarda muna fatan ubangiji allah ya kara nisan mu da su daga dukkan wasu wanda ba alheri bane kasancewa tarayya tarayyar da su da mali da burkina faso ina fatan kuma a ce senegal kinnan da wannan cote d'ivoire kinnan su ma su kore su su fice musu da ƙasa tun da zaman su ba wani alheri ba ne suna a cikin kasa da na'urorinsu da komi amma a banza sai a zo ana ta kawo hari tun da dama ƙarya ce suke suna cewa zawa ne suke suna wani taya sojoji ko kuma suna kare ƙasa suna kare su ne dai suna sata kawai yawancin su ma duk ba sojoji ba ne injiniyoyi ne kawai na sanayya abubuwa to ubangiji Allah ƙara nisanta su da ƙasashen afirka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu gidan rediyon jamhuriyar musulunci na iran ina muku barka da wannan lokaci sunana abdulmumin muhammad waziri daga nan jihar zamfara gusau lokal gamin magami a tarayyar najeriya muna godiya da wannan maudu'i da kuka aza mana na korar sojojin faransa daga ƙasar mali da burkina faso da nijar wannan tsari ya yi daidai muna kira kuma da sauran kasashenmu na afirka tun daga matakin najeriya da sauran su kamaru ya kamata su masu ɗauki wannan mataki su gane cewa kasar faransa fa ba ƙasa ba ce da addinin musulunci sannan kuma abin da suke kira gare shi ba suna kira bane akan addinin musulunci idan kuka duba a yanzu irin yanayin da muka tsinci kanmu na ruɗani a tsakanin mu ta najeriya da sauran mu na afirka wallahi ƙasar faransa ita ce ummul haba'isa duk wani ƙungiya ta ta'addanci da take horarwa a ƙasashenmu na afirka faransa ce sunana nasiru malam sula malam fal daga jihar da magaram da ke jamhuriyar niger sannan wani bangare guda kuma limamin mata ne to ai nake ganin ba wani abin mamaki ba ne muryar musulunci ta iran cote d'ivoire da za ta rage dakarun soji na faransa daga cikinta ta rage yawansu ina tunanin bai zumun da mamaki ba kuma bai taba zuwa da mamaki kuma kaɗan lokaci kaɗan ya ma kusan rage insha Allah dukkan su ma korarsu za ta yi ba ma yawancin ta ba tunda haka ji an ce wai bayan eh, da kasashe eh, da dama kamar su Mali Burkina Faso Niger da sauran makamanta haka sun kore su to wata rana ka kaba su duka za a fidda su duk kasar da ta zamanto munafuka kamar ka ɗauka su faransa in wata ƙasa ce walla ƙarshen rayuwar ta kuka kuma ita faransa ta tsima lokaci sai ta zamanto ita kaɗai babu wani wanda ke tare ta tukwar daga baya ta zo ta yi regretin irin lamarkan wannan a yanzu dan lokaci kaɗan nan ne muryar musulunci ta iran ki sa ido ki gani wata rana ko da rai ko babar rai na ni dai limamin mata sai kin sa maudu'in cewar gashi faransa rayuwarta babu ita ta murje kamar irin na kuda ne ka je wajen mai nama ka kakkaɓe shi garin bugewa kawai ka ya mutu ma duka rumus ya kare wannan babu abin mamaki Assalamu alaikum sashen Hausa na Radio Iran mai magana Hassan Rashi Umar daga unguwar Sabon Gari da makarar Jamhuriyar Nijar. Na so ku bani dama zan tafi albarkacin bakin ya dangane da wannan maudu'i na wakarana. To gaskiya kamar yadda muka gani ya faru a Mali da Burkina Faso da Jamhuriyar Nijar. Haka kuma yake shirin faruwa a sauran wasu kasashe wanda faransa ta raina to gaskiya wannan abin bai zo mana da mamaki ba ganin yadda daman tura wannan ba san zaman su muke a kasashenmu na afirka ba kuma yanzu kamar burkina faso da mali da niger suka buɗe wata kofa ta korar tura wannan kuma gashi sauran kasashen afirka suna koyi da su mun ji daɗin hakan ɗari bisa ɗari kuma muna fatan ubangiji allah kawo zaman lahiya da sabon arziki a ƙasar mu ta afirka da ma duniya gaba ke ɗaya na gode ku tashi lafiya. salamu alaikum shafin hausa na rediyo jamhuriya musulunci ta iran sunana usman maidala bushiri a jihar damagaram magaran cikin jamhuriya ta nijar hakikanin gaskiya faransa ta gama ganin eh, zanen ta ya makunci cikin kasuwa duba da kasashen da take wa kallon makaskanta kuma kallon kasashen eh, da ba su da wayewa da za su iya koron mutum guda na faransa e eh, bataliya ta ko kuma dakarun sojojin ta da kasarsa wato suke ga kasashen afirka kan magiya waye zaman faransa ga kasashen su babban illa ce ga bangaren tsaro da ma tattalin arziki wanda hakan sun daɗe suna zalunta waɗannan kasashen namu baya-baya a wasu kasashe suka ga eh wannan kasashen da suka kori kasar faransa musamman mali burkina faso da ma kasar mu ta eh, suna ga ci gaban da suka samu ta harkar tsaro wanda dama can eh, kasashen mu eh, sun yi juriya ne sun yi haƙuri duba da wa'insu mutanen da suka yi karyan kafa suka kama da wa'innan turawa suke wa husun arzikin kasashen mu da wayan cewar za su kama da gudunmuwar tsaro a kasashen mu wanda hakan an sani zalunci ne karara kawai dan dai karfan kafa ne baka da dama da zaka iya bujiro da magana ka kore su ko kuma su tuma da kasa su tuma da wani munahucin to haka muke cewa dai kan mage wa yanzu ko ya waye faransa kisan inda dare ya miki ka kasashen mu na afirka ba nijar ba mali ba ba chadi ba ba ma senegal ba duk wata ƙasa da ma wanda ingila ta rena da sauran kasashen da suke ganin eh, faransa tana da gindin zama a gurin fa yanzu faransa ta yi eh, kashin ta ya bushe assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu muryoyin masu sauraron radiyon kasa iran radiyon musulunci to da farko dai suna na sani dawo alaska tsatsun burum a cikin jihar da magaram jamhuriyar ne to ficewar eh, sojojin faransa daga kasashen mu kamar mali burkina E, niger mu ce chad ce senegal duk bai ce muna da mamaki amma ficewar sojojin faransa daga abricos ni shine yake ban mamaki duba da cewar shugaban kasar abricos alasan watara kusan karan farautar kasar faransa ne kuma a ce an waye gari wai shi ma ya ayyana da cewa sojojin kasar faransa za su fice daga kasarsa kai an jima ana ruwa kasa na shan yawa kuma ina jan hankalin Eh, ma'aikatanmu na Nijar musamman ma wanga kungiya ta yes domin wanga shigo-shigo ne ake nema a mu to ya kamata a ce wanga kungiyoyi na yes kusa ku yi karatun ta nutsu duba da cewar wanga mutumin ayyana da yi da cewar sojojin faransa za su fice daga ƙasarsa akwai alamun kamshin gaskiya kwa Eh, a duba da ya sani dawo alaska tsatsun burum a cikin jihar da magaram jamhuriyar nijar assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh gidan radio jamhuriya ta addinin musulunci ta heran biyu mai magana mahmudu isufu dan asalin niger dan jihar maradi kuma mazaunin italiya ina gaida hassan barka da kai da abokan aikin ka baki daya alkhairar allah ya kai muku dangance da fecewar sojojin faransa a yankin afirka musamman chadi da senegal da cote d'ivoire za a rage su duka zance ne wanda ake ba ake ce ma labarin ku kurege su tubu hutu ne sai da duka wannan bayanan da suke yi su kasashen da za su inda sojojin faransa a cikin kasashen su shi kuma shugaban kasan faransa ya hito kuma ya tona asiri ya faɗa asalin gaskiya kenan zance ne wanda ba shi bane ba sai dai ubangiji allah kare mu da shirin su ubangiji allah kare mu da mummunan aniyarsu muna fatan kuma shugabannin mu saura na afirka san kishin kansu su yi kishin al'ummarsu da talakansu da albarkacin da allah ya arzikinsu da su cikin kasar su kwana da kansu da kansu kuma allah ya ƙara kare shugabannin is to masu sauraron mu da hakan ne muka kawo karshen shirin na yau sai kuma wata fitowa idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa ni hassan barka agarsu don kasance da kuke cewa bisalam a huta lafiya. masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. To jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan ku da yau da kuma sake haduwa da mu a wani shirin nan muryoyin ku masu saurare kamar da muka riga muka labarta muku bayan da aka kore su da kasashen Mali Burkina Faso da kuma Niger a tsakanin shekarar 2022 zuwa 2023 sannan aka neme su fice daga Senegal da Chadi kasar Africa ma na shirin rage dakarun Faransar a kasar da wannan shine maudu'in namu a yau a cikin shirin wanda ni Hassan Barka zan jagoranta malami na farko sai ka fara da bayyana mana sunanka Assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barakatuhu gidan rediyon jamhuriyar musulunci ta Iran. A hakikanin gaskiya wannan mawuyi da kuka kawo a yau to mun ji daɗi kuma na muku murna da farin ciki kuma da godiya a ɗari bisa ɗari. To a hakikanin gaskiya kurar ainihin sojojin ƙasashen waje a ƙasashen Nijar da sauran makwatanta abu ne lallai wanda ya dace kuma duk wata ƙasa ta Afirka matakin da ya kamata ta ɗauka kenan ya kasance an zamanto tsintsiya maɗaurin ki ɗaya domin tunkara waɗannan azzaluman domin wallahi sun matallahi da tattalin arzikinmu da lafiyarmu da zaman lafiyarmu wallahi wa'annan kasashen su ne umar aba'isin duk wani tashin hankali a kasashenmu na afirka ko a ina in dai kasa ce ta afirka wallahi su ne sila kuma su ne ke a kai to ya kamata a ce su shugabanninmu na afirka sun zama zamanto tsintsiya maɗaurin ki ɗaya amma sai sun fi da tsoro a tsakanin su sun tabbatar da lallai babu tsoron wayannan. amma in suka zama yan amshin shatan wayannan ƙasashen wallahi ba za mu taɓa samun ci gaban arziki a kasashen mu ba kuma za mu taɓa samun zaman lafiya a kasashen mu ba abin da ya kamaci ainihin su shugabanninmu na afirka kenan muna fatan mu ma nan najeriya allah ya kawo mana lokacin da za mu samu wanda zai tsare zai tsare karagar mulki ya koran mana waɗannan azaliman barayi masu yi mana sata Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh sashen Hausa na murya Iran barkamu da haka. Dangance da wannan maudu'i da kun ka bada ni a ra'ayina zan ce eh, lallai an kore su daga wannan kasashen amma gaskiya eh, lamari na every cost ba ɗaya ba ne da lamari na abin da shahe wannan kasashe na is da kuma chadi da kuma senegal saboda abin da suka furta su magabatan every cost abin da sun furta cewa sake tsari ne za su a'a ba wai kuras za su ba sake tsari ne za yi na sojan haran shi da kenan kenan ya kamata mutane su gane sarai da cewa sake tsari da korarsu ko fice daga Ivory Coast ba ɗaya bane da kalmomin ba ɗaya bane ba ina abinda muke fata abin da za a duba a wannan cewa kawai wani wasan yara ne wasan yara ne na watara da yake so zuwa ga kasashen IIS abinda muke da fatan Allah da ya ƙara tuna asirin su Allah ya dora mu bisa kansu duka azzalumai da na Yahudawa da wanda suke tare da su ma mutanen mu bakake Allah ya tuna asirin su mai magana Ali Bankula sakatare na babban kungiya ta masu kira da saurare ta ƙasar Nijar rashin maradi Sashen Hausa gidan radiyon jamhuriyar Musulunci Tehran mai magana samun suke dan mutane limanci birnin Aljihun. To, Asan Barka, wannan abun kusan hanyar zini yake yake tatsuniya ce. Ai ba hitar sojojin ƙasa horon shi ba ko na Amerika ko na Rasha daga cikin ƙasar Afirka ke zama lahiyar mu. a'a mu hidda kanunmu daga saba ma Allah mu al'umma kasashen to in muka yi haka kenan sai taimakon Allah ya shigo cikin hitar sojojin Amerika da waranshi cikin kasashen mu sai zama mai amfani zuwa ga al'umma mu amma in ya zama na waran sun eh, sojojin waransa sai hitar daga cikin kasashen mu kuma mu ba mu tada daga cikin saba ma Allah ba har yau ba aiko ce ba kenan da muke dai yan uwa gaba daya na kasashen nan da muke ta kokowa da waranshi da waranshi to muke kokowa da zanubanmu na tsakaninmu da Allah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu dubin gaisuwa da fatan alheri Hassan a gaishe ka. Daga farko dai kuna tare da Umaru Musa daga Nyame. Eh, lalle korar tojin Amerika da Faransa ba shine mu mai da al'amarin wajen Allah. Mu mai da al'amarin wajen Allah. Idan muka koma ga Allah muka hidda komi daga cikin rayuwarmu mu hidda wani bambamci dan uwa ba ya san dan uwa komi baka fatan komi sai ka ga dan uwarka yayi kumya mu kiyaye saba ma Allah mu bi dokokin da Allah ce a yi to wallahi idan muka yi waɗanga insha Allah insha Allah za mu gama da duniya lahiya amma wallahi idan muna saba ma Allah to Allah zai sabko mana da bala'in da bamu taba sanin irin shi ba ma amma wallahi idan muka tsaya kai da fata mun kai tsaye wuri guda muka kiyaye mayya mayyan zunubai shi da adam tara na bai cika goma ba amma dai mu kiyaye mai mai yanzu dubbai wallahi idan muka kiyaye shi komi na mu yana taya cikin ruwan sanyi kuna tare da umaru musa daga nyame a huta lahiya tokar da ya shafa cewa ana tare ne da shirin muryoyin ku masu saurare daga nan sashen hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta iran malami na gaba sai ka sha mu assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu wannan gidan rediyo mai albarka na sashen hausa na box radio iran mai magana aminu ne daga nan maradi jamhuriyar nijar to lallai dai mu wannan ficewa ta sojojin nan na kasashen turawa ba ma faransa ta kadai ba mu dai alheri ne a gare mu mu dai yanzu duniya ta gani nijar ga yanan da izinin Allah in Allah ya yarda muna fatan ubangiji Allah ya ƙara nisan mu da su daga dukkan wasu wanda ba alheri bane kasancewa tarayyar mu da su da Mali da Burkina Faso ina fatan kuma a ce Senegal kinnan da wannan Cote d'Ivoire kinnan su ma su kore su su fice musu da ƙasa tun da zaman su ba wani alheri bane suna a cikin ƙasa da na'urorin su da komi amma a banza sai a zo ana ta kawo hari tun da dama ai ƙarya ce suke suna cewa zawa ne suke suna wani taya sojoji ko kuma suna kare kasa suna kare su ne dai suna sata kawai yawancin su ma duk ba sojoji bane injiniyoyi ne kawai na sanayya abubuwa to ubangiji Allah ya ƙara nisan tasu da ƙasashen Afirka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu gidan rediyon jamhuriyar musulunci na Iran ina muku barka da wannan lokaci sunana Abdulmumin Muhammad Waziri daga nan jihar Zamfara gusau local government magami a tarayyar Najeriya muna godiya da wannan maudu'i da kuka aza mana na korar sojojin fara faransa daga ƙasar mali da burkina faso da nijar wannan tsari ya yi daidai muna kira kuma da sauran kasashenmu na afirka tun daga matakin najeriya da sauran su kamaru ya kamata su masu ɗauki wannan mataki su gane cewa ƙasar faransa fa ba ƙasa ba ce da addinin musulunci sannan kuma abinda suke kira gare shi ba suna kira bane akan addinin musulunci idan kuka duba a yanzu irin yanayin da muka tsinci kanmu na ruɗani a tsakanin ƙasarmu ta najeriya da sauran ƙasashenmu na afirka wallahi ƙasar faransa ita ce ummul haba'isa duk wani ƙungiya ta ta'addanci da take horarwa a ƙasashenmu na afirka faransa ce sunana nasiru malam sule malam fal daga jihar da magaram da ke jamhuriyar nijar sannan wani ɓangare guda kuma limamin mata ne to ai nake ganin ba wani abin mamaki ba ne muryar musulunci ta iran cote d'ivoire za ta rage dakarun soji na faransa daga cikinta ta rage yawansu ina tunanin bai mun da mamaki ba kuma bai taba zuwa da mamaki kuma kaɗan lokaci kaɗan ya ma kusan ya insha Allah dukkan su ma korarsu za ta yi ba ma yawancin ta ba tunda haka ji an ce wai bayan eh, da eh, kasashe da dama kamar su Mali Burkina Faso nijar. da sauran makamanta haka sun kore su to wata rana ka kaba su duka za a fidda su duk kasar da ta zamanto munafuka kamar ka ɗauka su faransa in wata ƙasa ce walla ƙarshen rayuwar ta kuka kuma ita faransa ta tsama lokaci sai ta zama to ita kaɗai babu wani wanda ke tare ta tukwar daga baya ta zo ta yi regretin irin lamarka wannan a yanzu dan lokaci kaɗan nan ne muryar musulunci ta iran ki sa ido ki gani wata rana ko da rai ko babar rai na ni dai limamin mata sai kin sa maudu'in cewar gashi faransa rayuwata babu ita ta murje kamar irin na kuda ne ka je wajen mai nama ka kakkaɓe shi garin bugewa kawai ka ya mutu ma dukkan musu ya kare wannan babu abin mamaki Assalamu alaikum sashen Hausa na Radio Iran mai magana Hassan Rashi Umar daga Angon Sabon Gari da Makaram Jamhuriyar Nijar. Na so ku bani dama zan tafi albarkacin bakin ya dangane da wannan maudu'i na wakarana. To gaskiya kamar yadda muka gani ya faru a Mali da Burkina Faso da Jamhuriyar Nijar. Haka kuma yake shirin faruwa a sauran wasu kasashe wanda faransa ta raina to gaskiya wannan abin bai zo mana da mamaki ba ganin yadda daman tura wannan ba san zaman su muke a kasashenmu na afirka ba kuma yanzu kamar burkina faso da mali da niger suka bude wata kofa ta korar tura wannan kuma gashi sauran kasashen afirka suna koyi da su mun ji daɗin hakan ɗari bisa ɗari kuma muna fatan ubangiji allah kawo zaman lahiya da sabon arziki a ƙasar mu ta afirka da ma duniya ga baki ɗaya na gode ku tashi lafiya salamu alaikum shafin hausa na rediyo jamhuriya musulunci ta iran suna na usman maidala gosheri a jihar da magaram cikin jamhuriya ta nijar hakika na gaskiya faransa ta gama ganin eh, zanen ta ya makunci cikin kasuwa duba da kasashen da take wa kallon makaskanta kuma kallon kasashen eh, da ba su da wayewa da za su iya koron mutum guda na faransa maritana eh, bataliya ta ko kuma da tare sojojin ta daga kasarsa wato eh, suke ga kasashen afirka kan magiya waye zaman faransa ga su babban illa ce ga bangaren tsaro da ma tattalin arziki wanda hakan sun daɗe suna zalunta waɗannan kasashen namu baya-baya a wasu kasashe sai ga e eh, wannan kasashen da suka kori kasar faransa musamman mali burkina faso da ma kasar mu ta nijar eh, suna ga ci gaban da suka samu ta harkar tsaro wanda dama can kasashen eh, mu sun yi juriya ne sun yi haƙuri duba da wa'insu mutanen da suka yi karyan kafa suka kama da waɗannan turawa suke wa arzikin kasashen mu da wayan cewar za su kama da gudun tsaro a mu wanda hakan an sani zalunci ne karara kawai dan dai karfan kafa ne baka da dama da zaka iya bujiro da magana ka kore su ko kuma su tuma da kasa su tuma da wani munahucin to hakan muke cewa dai kan mage wa yanzu ya waye faransa kisan inda dare ya miki ga mu na afirka ba nijar ba mali ba ba chadi ba ba ma senegal ba duk wata ƙasa da ma wanda ingila ta rena da sauran kasashen da suke ganin eh, faransa tana da gindin zama a gurin kwa yanzu faransa ta yi eh, kashin ta ya bushe assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu wurin masu sauraron radiyon kasa yaran radiyon musulunci to da farko dai suna na sani da alaska tsatsun burum a cikin jihar da magaram jamhuriyar ne to ficewar eh, sojojin faransa daga mu kamar mali burkina E, niger mu ce chad ce senegal duk bai ce muna da mamaki amma ficewar sojojin faransa daga abricos ni shine yake ban mamaki duba da cewar shugaban kasar abricos alasan watara kusan karan farautar kasar faransa ne kuma a ce an waye gari wai shi ma ya ayyana da cewar sojojin kasar faransa za su fice daga kasar kai an jima ana ruwa kasa na shan yawa kuma ina jan hankalin Eh, ma'aikatanmu na Nijar musamman ma wanga kungiya ta yes domin wanga shigo-shigo ne ake nema a wa kasashenmu to ya kamata a ce wanga kungiyoyi na yes kusa tsaya ku yi karatun ta nutsu duba da cewar wanga mutumin ayyana da yi da cewar sojojin faransa za su fice daga ƙasarsa akwai alamun kamshin gaskiya kwa Eh, a duba da ya sani dawo alaska tsatsun burum a cikin jihar da magaram jamhuriyar nijar assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh gidan radiyo jamhuriya ta addinin musulunci ta heran biyo mai magana mahmudu isufu dan asalin nijar dan jihar maradi kuma mazaunin italiya ina gaida hassan barka da kai da abokan aikin ka baki ɗaya alkhairin allah ya kai muku dangance da fecewar sojojin faransa a yankin afirka musamman chadi da senegal da cote d'ivoire za a rage su duka zance ne wanda ake ba ake ce ma labarin kamazan kurege su tubu hutu ne sai da duka wannan bayanan da suke yi su kasashen da za su inda sojojin faransa a cikin kasashen su shi kuma shugaban kasan faransa ya hito kuma ya tona asiri ya faɗa asalin gaskiya kenan zance ne wanda ba shi ne ba sai dai ubangiji allah kare mu da shirin su ubangiji allah kare mu da mummunan aniyas muna fatan kuma shugabannin mu saura na afirka san kishin kansu su yi kishin al'ummarsu da talakansu da albarkacin da allah arzikinsu da su cikin ƙasa su umfana da kansu da kansu kuma Allah ya kara kari shugabannin IS To masu sauraron mu da hakan ne muka kawo karshen shirin na yau sai kuma wata fitowa idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu. Kafin nan dai a madadin kowa da kowa ni Hassan barka agarsu don kasance da kuke cewa bisalam a huta lafiya.